rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu da saduwa a wannan yammacin lahadi wanda ya dace da 20 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1423 bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 24 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a karshen aya ta 233 yau kuma za mu tashi farkon aya ta ɗari biyu da talatin da hudu cikin wannan sura mai albarka suratul baqara mai Allah ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير وبنجد تعالى والذين يتوفون منكم وأن suka cika a cikinku ma'ana wa yazaruna azwajan kuma ya kasance sun bar mataye na aure ya tarabbasna su matayen za su yi zaman jira ba za su yi aure ba ba za su bayyana ba ga zawarawa da ke son su aure su za su yi zaman jira na arba'ata ashhurin wa ashra watanni hudu da kwana goma fa idza balagna ajalahunna idan sun kai ajalin su wanda shari'a ta iyakance musu wata hudu da kwana goma sun kammala ta kaba fala junaha alaikum babu laifi akan ku ko waliyansu ko ku iyayensu shi ma fa'alna cikin duk abin da suka aikata na ci gaba da yin ado bayan wucewar kwanakin ta kaba fi anfusihim game da gulma bil ma'ruf ta hanya sananniya a shari'ance wallahu bima ta'maluna khabir ubangiji ta'ala mai ba da labari ne dangane da abin da kuke aikatawa wannan aya ita ce ayar da take magana dangane da hukuncin takaba a cikin shari'ar musulunci mace idan mijinta ya mutu za ta yi jinkiri ba za ta yi aure ba ba za ta bayyana ba ga dukkan wanda ya bayyana yana son ya aure ta har sai bayan shuɗewar wata hudu da kwana goma a wannan zama da za ta yi za ta nisanci ado gaba daya babu ita babu kwalli babu ita ba shafa hoda babu ita ba yin amfani da man shafawa mai kaifi ba za ta yi kunshi ba ba za ta yi kitso ba a tsawon waɗannan kwanaki wata hudu da kwana goma za ta sanya tufafin da ba na ado ba babu ita babu sarka ba wani awarwaro babu zobe wannan shine zama na kasa ba. za ta nisanci gaba ɗaya kayan ado kayan da za ta bari a jikinta shine yanayin kaya waɗanda suke ba ya zo ba fallasa wannan baya nufin cewa ba za ta yi wanka ba in tana buƙatar yin wanka za ta iya a kullum in ma za ta iya sau biyu ko sau uku don saboda ana cikin yanayi na zafi ya halatta wannan baya nufin cewa ba za ta wanke tufafi ba za ta iya wanke tufafinta sai dai ba za ta sa musu turare ba ba kuma za ta sa musu ko da hayaki na turare na wuta ba ba kuma za ta sanya kaya na ado masu kyawu ba kaya za ta sa na tsaka wanda babu yabo wa fallasa har tsawon watanni hudu da kwana goma ina fata an fahimta wannan aya da ubangiji ta ala ce wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة والذين اسم الموصول لي قائدة دي عند أكثر من اسم الموصول الذي اللذان الذين التي اللتان اللاتي ko allati da makamantansu dole ya samu sila jumla da za ta zo wadda za ta suka ma'anarsa ita kuma wannan sila din lalle ne ta kunshi wani lamiri da zai koma zuwa ga shi al-mawsul din ina fatan kuna fahimta dole ne wannan sila ta kunshi lamiri da zai koma zuwa ga mawsul da ubangiji ta'ala ya ce wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra lalle ne tun daga yutawaffawna minkum ويذرون أزواجا يتربطن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أسامو ضميري وين زي كما زوا غلبة الذين domin sulhul mawsul ne anan a zahiri mu ga lamirin ba amma ana kaddara shi ne wajen wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan ba'dahum ko ba'da wafatihim idan kace ba'da hum sai zanto hum din yana kuma zuwa ga allazina na farko in ma kace ba'da wafatihim ko ba da mauti him sai zanto him din nan bamiri ne da ke koma zuwa ga allazina da farko lalle ne a kaddara masa wannan ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra to kuma dai na su wane ne za su zama jira din Mata yi da aka bari wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna ويذرون ازواجا فالزوجات يتربصن بانفسهن لما انت تقدر فالزوجات سيزن تو يتربصن يتربصن سيزن تو خبر لذا قدر ما تبصد اذا بدا كنا فهمنا اذا ما كان الايه غبا دين تو سيما غتوا لفظ نعام يجا في دكان ودا مسي ودا مجن تو يموت تو ونه شيني عدتها عدتها متوفى عنها زوجها شيني اربعه اشهر وعشر وتفضل كان ابوها to amma dan muka lura da ayar da ke cikin suratul talaq fadin Allah ta'ala wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun wanda take cewa ma'abuta juna biyu kuwa ajaluhunna iddar su shine an yada'na hamlahunna su sauke abin da ke cikin su daga lokacin da suka sauke abin da ke cikin su sawa'un haihuwa suka yi ko suka yi to suke nan sun riga sun fita daga idda to idan bai ya tambaye ka mace ce mijinta ya mutu sai ya kasance kuma tana da juna biyu wannan ayar ta ce da ita ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra tunda mijinta ya mutu wannan ayar ta ce da ita wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na amlahunna tunda mai juna biyu su ita yanzu nan da wata aya za ta yi aiki za ta yi aiki da ayar cikin suratul bakara ko za ta yi aiki ne da ayar cikin suratul nisa a ah, suratul talaq ana kullu hadin ana tabbata suratul nisa'i sugura wadansu malaman suna kiranta haka amma mu kyale suratul talaq din da sai aka sani za ta yi aiki da ayar suratul bakara ko za ta yi aiki da ayar suratul talaq saboda kowanne am to malamai suna da ka'ida suka ce idan an samu am da kuma wani am dan uwansa sun yi ta'arubi dole a yi tarjihin daya akan daya domin duk wanda aka yi tarjihi sai zanto shi ne yake takfifi na wanda ba a yi tarjihi ba ina ka ta fahimta to a irin wannan yanayi sai suke rajja'a umumin da ke cikin wa ulatul ahmal da ke zanto shi ne umumin sai fi karfi sama da umumin da ke cikin wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra cewa wancan ya fi karfi ta fuskar gamewar lafazi sama da wannan an yadda wannan kan ma lafazin sa gaban mene ya tafi kowace mace cewa in dai miji ya mutu wata hudu da kwana goma za ta yi ta kaba wancan kuma ya tafi kowace mace cewa in dai miji ya mutu a in dai in dai an sake ta ko in dai ba ta tare da miji kuma tana da juna biyu to inda ta shine haihuwa to amma wancan ya fi karfi saboda me suka rinjayar da wancan akan wannan dalilai guda biyu dalili na farko hadisi dalili na biyu ka'ida ta larabci hadisi ya tabbata hadisin subai'a al-aslamiyya wanda mijinta ya mutu ya bar ta tana da ciki bayan mutuwar sa da su yan kwanaki iddat layal bakwai ko goma ko na abu makamancin haka shike nan ta yau tana haihuwa su ci gaba da ado manzo Allah kuma ya tabbatar da ita akan wannan wato kenan wannan ya nuna ulatul ahmali ajaluhunna an yab'ana hamlahunna ya fi karfi sama da me yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra domin da ta yi aiki da ayar suratul bakara da ko ta haihu za ta gaba da suka kafa har sai bayan wata hudu da kwana goma amma da wancan ayar ta fi karfi ta fuskar umumi wato hadisi ya tabbatar da wannan ke ta fuskar harshen larabci suka ce me ya tabbatar da umumi anan me ya tabbatar da umumi a can abin da ya tabbatar da umumi anan gurin lafazin azwaja abin da ya tabbatar da umumi a can gurin ulatul ahmal idan muka dauki ulatul ahmal ulatul mudaf al'amal mudaf ilai ina fata an fahimta ka'ida idan aka yi idafa zuwa ga lafazin da yake mu'arrab bi al to wannan siga ce daga cikin lokacin da aka yi idafa zuwa ga lafazin da yake mu'arrafin bi al to siga ce daga cikin sigar umum amma wannan kuwa al munakkara ba duka malaman nahwu bane ba suke da cewa ta hakamil da umum wadansu malaman nahwu suna ganin jam'i munakkar baya dauke da umum wanda ba munakkar ba shi da yake dauke da umum Allah ku ta wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan kaga azwajan munakkar da aka umumin ta baya da amma kan ulatul ahmali an yi idafa zuwa ga mu'arrab bi al wanda ke ubumin sa ya fi da haka sai a rinjaye da shi kan dan uwansa sai ya zanto wannan am ne amma wancan khassafa inna an gane ko ma'ana idan an samu ubumin guda biyu wanda ya wani karfi sai a rinjaye da shi kan dan uwansa duk wanda ya zanto shine arrad sai zanto khas wanda zanto marzu sai zanto shine makhsus amun da kalahu taksis shine wa in yakum da mu'minin wajhin zahar fal amru bi tarjihi hakaman ba ma'ana dole idan an samu umumi guda biyu wanda sun yi ta'aru ta na bangare dole sai an rinjayar da wani akan dan uwansa in kun gane kun gane in ku gane wani Allah zai bani lada na tabbatar wallazi ne ta wafo minkum mai zaro na abuwa jan ya na biyan fusu hinna arba ta ashirin wa ashira fai za ba lagana jala hunna fa tunaha alaikum fi ma fa'al fi an bil ma'ruf wallahu bi ma ta idan wata kudu da kwana goma sun wuce to shi kenan babu laifi akan ku dan sun ce za su yi ado ko za su ci da shafa mai ko za su ci da yin kunshi ko za su yi kitso ko za su yi duk abin da suka yi wanda da aka haramta musu lokacin kwanakin ta kaba yanzu babu laifi idan sun yi bayan wucewar wata hudu da kwana goma shine fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wani hadisi an karbo daga zainab ibnatu abi salma qalat tace lamma ja'a na'yu abi sufyan min ash lokacin da labarin mutuwar Abu Sufyan ya zo daga Sham da'at ummu Habiba radiyallahu ta'ala anha bi sufratin fil yawm as-sadis ummu Habiba ita ce Ramla ya ga Abu Sufyan sai ka ce a kawo mata sufra wato wani abu na ado da mata suke amfani da shi a wancan lokaci mai kama da hoda ko kace hoda irin ta zamanin a rana ta uku ta ce a kawo mata hoda fa masahat arzaiha sai ta shafa a kumatanta a kumatunta wa zira'aiha da hannayenta wa qalat tace inni kuntu an hada lazanir wallahi ba ni da bukatar a ce sai na shafa hoda ba ni da bukatar a ce sai na shafa man shafawa ko wani kayan kwalliya laula anni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul badan naji manzon Allah yana cewa ba la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir ba ta halatta ga dukkan matar da ta yi imani da Allah kuma ta yi imani da ranar karshe an tuhidda ala mayyitin fawqa salatin ta ce za ta yi ta kaba zama ba tare da ado ba dangane da wani mamaci da ya mutu sama da kwana uku illa ala zawjin fa sai in mijinta ne amma duk wanda ba miji ba ba za ta yi masa takaba sama da kwana uku ba ma'ana kenan ana yin takaba karama ana yin takaba babba karamar takaba a ce mahaifin ki ya rasu wani wanki ya rasu wani kanin ki ya rasu wani babban dan ki ya rasu sai kika tsaya kwana uku babu ado wannan babu ne amma doriya akan kwana uku su cikin haramun ba miji kuwa shi wannan saboda girman su saboda girman alakar sai sun yi wata hudu da kwana goma sir tare da kin ado ba ne da lokacin da Abu Sufyan mahaifin ta ya rasu sai ta daina ado bayan kodewar waɗannan kwanaki guda uku sai ta ce a kawo mata kayan kwalliya ta shafa dan ta nuna cewa bai dace ba mace ko da mahaifinta ne ya rasu sai yin ado sama da kwana uku sai in miji ne sai ta karanto wannan hadisi na manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ta illa ala zawjin sai fa in miji ne za ta yi wata sama har wata hudu kwana goma fa innaha tuhiddu alaiha arba'ata ashhurin wa ashra za ta yi ta kaba ga mijinta har wata hudu kwana goma wani hadisin daban wanda imamu muslim ya rawaito an karbo daga ummu atiya tace manzon Allah yace la tuhiddu la tuhiddu imra'atun ko la tuhiddam imra'atun ala mayyitin fawqa salat mace ba za ta yi ta kaba ba akan wani mamaci sama da kwana uku illa ala zaujin arba'ata ashhurin wa ashra sai fa miji kadai shine za ta yi masa ta kaba har wata hudu da kwana goma wala talbat sauban masbuqan illa sauba asbin wala tattahil wala tamassa tiban illa idza tahurat nubdatan min qisl aw azfar manzo Allah yake cewa idan mijin ta mutu za ta yi ta kaba ba za ta sanya wani tufafi ba wanda aka rina shi saboda tufafi da aka yi masa rini an yi masa rini ne dan ayi dan ayi ado dan ayi kwalliya da haka bai kuma bai halatta ita kuma ta yi ado ba wala taktafil ba za ta sa kwalli ba ko da ko kwallon nan maganin ta yi ne dan magance mata wani ciwo na idanta da aka ce ciwon ba zai ko ba sai ta sa kwalli bai halatta ta an gane ko wala ta masa tsibal ba za ta sanya turare ba illa ta tafarat sai in ta samu sai in ta samu tsaki inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice da wannan kaɗan kenan daga cikin hukunce hukuncen ta kaba da zaran mutu ya mutu mace za ta shiga ta kaba idan ba ta samu labarin mutuwarsa ba ya mutu da kwana biyu sannan labari ya zo mata labari na zo mata kai tsaye za ta tashi ta je ta cire kayan da ke jikinta na ado ta sanya kayan da ba na ado ba inda akwai kayan kwalliya kai ta fili in ta shafa mai ta shafa turare ta shafa hoda ta sa kwalli duk sai ta ta wawwanke fuskarta ta wawwanke hannunta ta zauna daga ita sai wannan kaya waɗanda suke ba na ado ba ta shiga ta kaba kenan lokacin da za ta shiga wannan kaya za ta shiga da niyyar za ta yi ta kaba niyya kuma a zuciya ake kulla ta ba a furta ta da baka ba a jiran cewa sai waɗansu mata sun zo sun shigar da ita ta kaba sannan idan ce wata hudu da kwana goma to waɗannan wata hudu da kwana goma sun riga sun shuɗe kenan ta fita daga takaba kawai za ta ci gaba da yin abin da da ba za ta yi ba ta ci gaba da yin ado ta ci gaba da shafa mai ko turare gwargwadon yadda ta so ba sai kuma an zo an yi wani biki na za a fitar da ita daga takaba ba cewa a yi bikin sanya mace takaba duk wannan al'adu ne ba su da asali cikin addini a zo kuma a yi wani biki za a cire ta daga takaba har ma ta kwana a gidanta ana wani karatu ba kai ba gindi duk al'adu ne ba su da wani asali cikin addinin musulunci ya kamata duk a su ko malamai su fadakar akai kuma su yi wa'azi akai yawanci waɗansu masu mata masu ta kaba a waɗansu wuraren za ka sha mamakin abin da suke na al'ada waɗansu har ba ta kwanciya sai a wani irin yanayin kwanciya na musamman waɗansu kuma za su yi matakin kai da wuka wai in ba ta mijin wani zai fatalwa ya dawo mata to kuma tun da kina son shi ya dawo ba shi kenan ba an huta to kuma ya dawo kuma sai ki kashe shi wai za ta kwanta da wuka don saboda ko da kar ya yayi fatalwa ya dawo mata waɗansu za a ga su cikin waɗansu bukatun kaya kullum cikin bakin kaya waɗansu kullum an ba su wani katin sarki da wani karatu da za su rika a kowane yini duk wannan ba da asiri cikin addini ba wanda yake sai rike sarki ba wanda ya sar'anta miki ga wani abu wanda shine mai takaba za ta rinka karantawa daga lokacin da miji ya mutu har ta kare takaba duk lokacin da kika tana fi sai ka ji ta kai tun rasuwarsa sai ki hakuri sai ki samu ladan hakuri sai ki daga hannu ki addu'a ki roƙa masa gafara ki roƙa masa rahama wannan wajen roƙon gafara da rahama ko da cewa kika Allahumma ghfirhu Allahumma arhamhu Allahumma ghfirhu Allahumma arhamhu Allahumma afu anhu in ma baki larabci ba ya Allah ka ji kanta ya Allah masa gafara ya Allah ka masa rangwame ya Allah sanye ya masa zama cikin kabarinsa kin yi addu'a irin wanda ake bukata a sunna ba wani dogon karatu ne sai wani malami ya zo ya karantar da ke ba ko sai an baki wani littafi din ki kina yi wani lokacin kin san me kika faɗa wani lokacin kin san me kika faɗa gafara ake bukata ki rahamta mu ake ki roka mata ba hadi ne cikin sahabbai ba mu'adh bin jabal ya tsawaita sallah gare su yana cikin bin sallah ya ga sallah ta yi tsawo sai sai ya tashi daban sai aka tunce shi cewa yi munafunci a kai karan sa wajen manzon Allah manzan Allah ya kira shi yace ya kuna sallah da jama'a ke nan sai kai ka je taka yake mu'azu na zuwa masallacin sa ya manzon Allah ya sallar isa isa da kai muna can muna jiran sa an zo waɗansu har su gaji sannan sai ya zo idan ya zo kuma a madadin ya ga gajeren surori sai ya jawo dogon sura sai kuma na gana gaji na yanke na gani sallah ta ni kadai ne ta shaka ah, yake kai mu'azu bai kamata ka fitilu mutane ba ka daina jan doguwar sura lokacin da za ka yi wa mutane limanci ya kamata ka yi tsakasaki ba tare da kawo halar da mutane ba sai ce to kai da ka janye ka kai kai sallah ka kaɗai ne karanta ita suratul fatiha kawai na karanta na roki Allah ya fitar da ni aljanna ya tsamar da ni da wuta ya gafarta min zunubaina yace amma kai da mu'azu a cikin sallah nukan ga bakin ko yana motsa ban san me kuke cewa ba yace wallahi mu ma ba mu wuce nan din ba ina ba rogon aljanna neman tsari daga wuta neman a yadda wutar zubban ita ko kar ba lalle sai ka biyo mai muka ce ba mu matan a nan wajen muka yi takawa haula halu dan jin mu da ba'ad mu ma nan wajen muka ba mu ne wurin ba duk abin da ma karanta nan ne to ko littafi a kawo miki yin guda dai bai wuce a rufi gafara ba bai wuce kuma a nemi tsari daga wuta ba bai wuce a rokan mata afuwa da rahama ba to shi kenan wannan ko da yare suka faɗa Allah madaukakin sarki na ji kar ku kallafa kanku abin da Allah bai kallafa muku ba Allah gane da mu Allah fahimta da aya ta gaba Allah sai wala guna alaikum fima awwastum bihi min khutbatin aw fi علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ولا جناح عليكم باب التي أكوكو سوزا وراوا دكوكي سنكو أولي ما تاين دمزا جنكو سكبوت باب التي أكوكو فيما أردتم به cikin abin da kuka yi musu jirwaye da kamar wanka da shi min khitbatin nisa na neman auren ma'ana idan mace mijinta ya mutu tana cikin kwanakin ta kaba kai kuma kaga kana son ka aure ta yanzu kai mata maganan aure bai halatta ba tunda bata riga ta gama ta kaba ba to ya halatta kai girwaye da kamar wanka wato kai kwatanti in mai hankali ce sai ta gane shi malamai suka ta cewa kamar ka ce ne waɗansu suka ce kamar ka ce ka ai duk wanda ya same shi ya dace da mace ta gani sai kai shiru baka ce komai ba waɗansu ya kuma suka ce sai da Allah idan kin gama ta kaba ko za ki iya sanar da ni kaga nan ma dai baka ce komai ba waɗansu suka ce ka lallai ina ganin ya kamata a ce ubangiji ta ala ya hore wa mutum ta kamar shi ke nan kanka shiru baka ce komai waɗansu kuma suka ce sai kai mata kyauta ko kai wa ɗanta kyauta idan kai wa ɗanta kyauta kuma kyauta ba ta naira biyar ba a ta ga kyauta dubu ɗaya dubu biyu ta sa ko wani motsi a wai da ba wasu sun ce ba kyauta ba ne ba ɗan zawara ko ba wata ake ce ko ba haka ba to kaga annan dai kai ba ka ce kana santa ba amma kayi jirwaye da kamar wanka to shine Allah ce babu laifi akan mu amma ka fito karara ka ce kana santa wannan bai halatta ba to amma fa wannan kadai ana yi ne ga matar da mijinta ya mutu take cikin kwanakin ta kaba matar da mijinta ya yi mata saki daya ko saki na biyu ba ta kare idda ba ba shi halatta sai mata wannan maganar dan matsayin ta matsayin mata mai aure ina fata an fahimta ita kan ko ruwaye da kamar wanka bai halatta ba kun fahimci wannan warwara ko durwaye da kamar wanka bai halatta ba saboda mai mutum na da dama ya zo ce na dawo da ke shi kenan ta koma kamar da muka karanta jiya saboda saki ne wanda ake yin komai na daya ko na biyu duk za ka iya haka to amma saki na uku fa idan mutum ya yi saki na uku ya halatta ka yi durwaye da kamar wanka da yawa daga cikin malamai suka ce ya halatta domin miji ba da damar komai idan ya yi saki na uku dole sai ta yi idda ta auri wani daban sannan ta koma wajensa to da ko bai halatta ta koma wajen sa ba nan ma ka iya girwaye da kamar wanka makamancin wanda kai a nan gurin to amma mu sani nassi ya zo akan wannan wancan kuma kiyasin sa ake akan wannan amma in dai nassi ne kawai a nan gurin yabo wala junaha alaikum fi ma a rasu bihi min hit ba tuni sa babu laifi tukun a dinda kuka bayyana wa mata a kai kaite dangane dafai udu ba ko ne ban aure. ina tunda jihar sarar da yi. hata a rubuta ne yin abu a kai kaite ba a tuli sarari ba ko kai ta duruwaye daga maman ka ka shi ma da yi a ka fito sarari ba au ati nan fi amfuti ko kuma ka kun a ban a cikin zuga a san kuɓu ko kai ba nzira kawai kake kana ta tambaya ya wancan ko ta gabata kaba har ka tusa ni ka koya abin a zuciyarka baka ce mata ba baka faɗa kowa komai ba jira kake ka gama ta kaba shikenan ka zanto kai ne bazawarin farko dan kar wani riga ka wannan babu laifi dan kun boye wannan a cikin zukatan ku ai aure kuka nufata ba fasadi kuke son ku ba ba ku laifi a wurin Allah ta'ala ina wa akmantum fi anfusikum Allah ta alima Allahu annakum satazkurunahun ubangiji ta'ala ya san cewa satazkurunahunna wato za ku ambace su so mata a tsakankanin da juna wani lokaci idan wani ya rasu sai ga ko abokane ko dangi na kusa ko dan uwa ana tattauna game da matar wani har ana shawara ai ya kamata in ta gama ta taba wani ta aure ta mana Allah ya san za ku rika irin wannan tattaunawar ana yi ko ba yi waɗansu idan matar dan uwan su a ce ai kamata a bar ta bar dangi ba tunda sun dade da wani ga ƴaƴa a aure ta dan a rike ta tare da ƴaƴanta to wa zai aure ta a wani a wani Allah ya san sa tazkuruna kunna za ku rinka ambatan da haka sai ya halatta muku wannan jirwaye da kamar wanka din dan kar abin ya tafarfasa a cikin zuciya ba a baka dama ka fito fili ba ko ba a baka dama ka kwatance ba sai aka halatta ma kwatance dan ka samu ka dan samu relief haka dai haka da sauran walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa ubangiji ce walakin sai dai la hunna sirran kar ku ce za ku yi maganan aure da su a sirrance haka waɗansu malamai suka ce ka fito karala kai mata alƙawalin in kin gama ta ba zan aure shi bai halatta ba ko kuma la tuwa'iduhunna sirran waɗansu fassara asir da cewa shine kokarin neman ta da alfasha bai halatta ku yi wannan ba illa an ta kulu kaulan ma'rufa sai fa in za ku faɗi faɗi faɗi wanda yake sananne a shari'a in za ku yi magana da su magana irin wanda shari'a ta yi izini amma ku bayyana magana wadda shari'a ba ta izini ba ko ka ce zan aure shi kalalan haka to wannan bai halatta ba balla sana ko mutum ne zai fasadi da ita wannan ya fi kowa lalacewa ke min ba da aula a hana an gane ku wala uku da an-nikahi hatta ya bulugal kitabu ajala wala uku da an-nikahi kada ku ce za ku kulla igiyar aure tsakaninku da matayen da suke ta kaba hatta ya bulugal kitabu ajala har sai lokaci ko littafi ya kai ajalinsa abinda ake nufi da littafi a nan gurin hukuncin da littafin Allah ya zartar sai ajalinsa ya zo hukuncin da littafin Allah ya zartar ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra har sun kai wannan wata hudu da kwana goma din to sannan ne za a yi maganar daura aure amma a ce dan gaggawa ai saura kwana goma ya rage ai ba komai ai saura sati ɗaya ya rage ai ba komai wannan bai halatta ba an da ko haka su ma matan karfi gaggawa su fita daga takaba lokacin su ta bai ba karfi gaggawa su fara ado lokacin fara ado din su bai ba kuma ka'ida ma wanda take mai muhimmanci shine mace za ta zauna ne a gidan mijinta sai ta kaba waɗansu malamai suka ce in mallakar ta ne amma in ba nasu bane sai ta koma gidansu waɗansu malamai suka ce ko gidan haya ne ba nasu ba lalle za ta zauna ne a wannan gidan haya din sai ta kaba sawabin ya biya ko bai biya ba in ya biya fa biha wa ni'mat a cikin kudin sa take zaune in bai riga ya biya ba to a nan gurin sai wani ya biya mata ko masu gidan su yi mata alfarma menene kuma na rashin tausayi na rashin imani kawai zan zaman ta ba wata fatar kwana gurin sai ka ce baka yarda ba a matsayin ka na musulmi a matsayin ka na wanda ya san ya kamata ba ka jin kai ma wata rana haka ta faru ga matarka ko ɗarka ko yayarka ko kanwarka ai kuma ta kore ta ba da haka lalle ne za ta zauna a gida ko da ba abinci sai dai ita a kai mata abinci gidan kenan dan haka manzon Allah ya ce wa wata bayar Allah lokacin da za ta tafi cikin mijinta bai barata abinci ba don hatta gida ma ba na ki bane ba manzon Allah ce ko ma dai ki zauna hatta ya bulugal kitabu ajal dan za ki ki zauna har sai lokacin da ta gaba lokacin da ta gaba ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا كسني cewa أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا ubangiji ta'ala ya san abin da ke cikin zukatanku da haka ku kiyaye ubangiji kar ku saba masa wa alamu ku sani cewa annallaha ghafurun halim lalle Allah ta'ala ghafur ne wato mai yawan gafara sannan halim mai juriya ta yadda bayi na saba masa da ya so ya kama su da azaba sai ya kama su amma sai ya musu jinkiri ko za samu daman tuba walau yu'aqibu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba walakin yi yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa inna allaha kana bi ibadihi basira Allah na yawa mutane jinkiri ba dan sun gagare shi ba sai dan wata hikima na cewa ko sun samu tuba in ko ba masu tuba bane ba domin su dauki zunubin su cikakke li ya'milu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah a cikin kowanne akwai hikima ta ganin dama da Allah madaukakin sarki yake zartafa sai Allah لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسون أو تفرضوا لهن فريضة ومسعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاع بالمعروف حقا على المحسنين ubangiji ce la junaha alaikum babu laifi akan ku in sallakatum min da'a idan kun saki mataye ma lam tamassuhunna matukar ba ku riga kun sadu da su ba aw tafridu lahunna fariida matukar ba ku riga kun farlanta musu su dace sananne ba wato an taura aure irin auren da ake kira nikah at-tafwid komai ya samu ga siga wakilin amarya ya ce na aura maka wanda nake wa wakilci wanci bisa ga sadakin da nan gaba za mu yi bayanin sa ko bayan mun yi shawara mu faɗa maka shi ka biya kai kuma ka ce na karba ko wakilin ka ya ce na karba a madadin sa jama'a sun da aure ya riga ya tabbata kaga babu sadaki ba riga an san shi ba amma an yadda akwai shi ba wai an jefar da shi bane ba to a irin wannan aure an riga an daura mutum bai riga ya sadu da ita ba mutum ko bai riga an san sadakin nawa bane ba sai kuma yi ya fata sai ce ya tafi ta sakin da za ku yi idan dan wani abu ne da ya shafi kuna da gaskiya ku saki ba wasu mutum ki kuka yi ba a kai ne daga dama ka kafa ta in kace za ka rike za ka cuce ta ko za ka zalunce ta a'a daga baya ka ga wani aibu wanda bai dace ba wanda da an koyi ba ko wani abu daban sai ka ce kai ka fata yanzu ka sake ta to wannan cikin da kuka yi ba za a ce ba kun taka dokar ubangiji da akwai dalilin da da suka sa mutum ya saki shine Allah ce la junaha alaikum babu laifi akan ku kuma aurata in tallaqtumun nisa idan kun saki mata ma lam tamassuhunna matakar ba ku sadu da su ba aw tafridu lahunna fariba matakar ba ku riga kun farlanta musu sadaki ba a irin wannan yanayi ne za ku yi wa matti'uhunna ku ba su kyauta ta tamattu'i kyauta ta kwantar da hankali kyauta ta lallafi wannan kyauta da za ku bayar ba a yi mata iyaka ba a shari'ance alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaru alal musi'i qadaruhu wanda ke da yalwa zai bayar da daidai yalwarsa ta dukiya mutumin da idan ya bayar da naira dubu goma dubu ashirin har zuwa dubu ɗari wannan ba zai sa masa komai ba a cikin dukiyarsa babu wani damuwa a ciki to sai ba ta wannan dubu ɗari din mutumin da idan ya bayar da naira ɗari biyar naira dubu ɗaya shi ne iyakacin yinsa in ya bayar da sama da haka zai kwana a ciki to sai bayar da wannan ɗari biyar ɗin ko ya bayar da wannan dubu ɗaya din alal musi hu wanda ke da yalwa zai bayar da gwargwadon abin da yake da shi wa alal muqtiri kadaru wanda yake da kamfar hannu wanda yake talaka mara shi sai bayar da daidai abin da yake da shi ina fata an fahimta wato ba iya duka mutumin da zai iya bayar da dubu talatin ba tare da komai ya ciwon kai a cikin dukiyarsa bai ji komai ba kamar yadda marasi yake kyauta da naira biyar ne to lallai da sai bata dubu talatin bayan takardar ta suke kenan ina fata an fahimta dama sadaki ba riga an sa ba ballantana a ce sai an bata to sai waɗansu malamai suka ce kyauta ta tamattu'i kadai ana yin ta ne ga matar da aka daura aure da ita bisa ga irin wannan sifa da muka ambata an daura aure ba a farlanta sadaki ba ko miji bai sadu da ita ba a cikin auren kuma ya zo ya sake ta to ita ce kadai ake wa kyauta ta tamattu haka kun kuma da suka faɗa amma abin nan da suka faɗa ba su da hujja akai domin ya tabbata ga waɗansu matan da an ba su sadaki an kuma taɓa kusanta su a cikin aure amma aka kaddara inda za a cike su za a yi musu kyauta ta mutu matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta musu sadaki da wanda yi wata sadakin kuɗi da wanda yi sadakin ta shine yanci da aka bata ina fata an fahimta da wanda ubangiji ta ala daura auren shi da kansa zainab bint jahsh an dai farlanta musu sadaki galibin su amma tare da haka Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan nabi kulli azwajik in kuntunna turidun al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrifkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidun Allah wa rasulahu wa ad-dar al-akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsanati minkunna ajran 'azima ya kai wannan annabi sai da matanka in kun tunna turidunal hayatad dunya wa zinataha in dai ado na rayuwar duniya kuke sha'awa kawa ta rayuwar duniya kuke so ba zama na addini ba ba zama na hakuri a gidan annabta ba yau da akwai gobe babu in dai ado kuke so ku wataya yadda sauran suke watayawa fata alaina to ku zo umarci kunna in ba ku kyauta ta saki kyautar da ake biyo mutum idan an sake ta sannan wa utarri kunna sarahan jamila yan sake ku saki kyakkyawan saki wanda ba cin mutunci babu zai mahallin shahid a nan gurin manzo Allah an ce da shi ka ce da su fata alaina ummati kunna gaji ne ba su kyauta ta tamattu tare da ko ya ba su sadaki tare da kuma ya taba kusantar da kuma abinda Allah ya ce wa mu'minin ya ayyuhallazina amanu إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرهوهن سراء جميلا a waɗannan ba taɓa kusantar su ba to amma bambancin su da waɗancan ai waɗannan an farlanta su amma tare da haka sai a ba su kyautar ta mutu inda ake bayar da sadaki na nuna ba za a ba da kyautar ta mutu ba dan me za a ba su ina fatan kuna fahimta dan haka dai kyauta ta tamattu'i bisa ga zanci mafi inganci ta shafi kowace mace da aka saki sawa'un miji ya taɓa kusanta ta ko bai taɓa kusanta ta ba sawa'un sun daɗe ko ba su daɗe ba kuma hukuncinta bisa ga zanci mafi inganci wajibi domin lafazin famatti'uhunna wa hunna sarahan jamila famatti dalan aw kunna wa kunna sarahan jamila sama famalakum lakum min iddatin ta'taduna famatti'uhunna wa hunna sarahan jamila sannan nan gulo matti'uhunna 'ala alal muti kadruhu wa 'ala al kadru qadru dukkan tafi'il al-amr fi mai amru kuma na daukar ta a babu da yadda zamu mai da shi musahabi sai in mun samu karina in ko babu karina dole ya buka ala kaunihi wajiban aw dalan ala wujub dole sai al amra kyale shi suka bada muna wajib ina fatan kuna fahimta to da haka duk wanda ya kuma mata sai ya ba ta dokar ta mutum kuma ne ka ta mutum gurgudan halinsa in mai kudi ne da yawa kilo wani zai ba ta dubu ɗari wani zai ba ta dubu dari biyu ba komai bane ba cikin sa mai kudi ne da yawa yana da kamfanoni yana da motoci yana da kudi a gida da waje mai dubu dari a wajen sa mai dubu dari biyu me rabin miliyan dan ya bata wannan ba komai bane ba in wannan shine zai bayar ba abin da ya kiwon kai cikin dukiyarsa to dole bayar da wannan tallaka kuma wanda shi ɗari biyar kawai zai iya bayarwa in ma zama da haka kamar da na faɗa da zai kwantiki to sai bayar da wannan a hakura ita ma ta san Allah ya ce alal musu qadru hu alal muqtiri ai da kadin al muqtiri ka san ba lafiya yake da ba al muqtiri qadruhu mata'an bil ma'ruf ubangiji ta lafiya mata'an wata kyauta ce da za a bayar bil ma'ruf ta hanyar da ta dace a shari'ance daidai ruwa daidai tsaye hakkan alal muhsinin haƙƙi ne da Allah ya wajabta akan masu ihsani da wannan ne malikiya suka ce tamattu idin ba wajibi bane mustahabbi ne aka ce saboda ne saboda suka ce anan yace haqqan alal muslimin a can gaba ce haqqan alal muttaqin suka ce ai ba kowa ne musulmi ba ba kowa ne muttaqi ba muttaqi da musulmi ba su da yawa cikin mutane a cikin nan mustahabbanci ne ka zama musulmi mustahabbanci ne ka zama muttaqi wa sauran malamai suka musu rabbi suka ce a'a ai ko ka in san samu ne kowa ya zama musulmi kowa ya zama muttaqi babu koyon da za a yi ka zama musulmi in kuka zama mutum kiɗa sai in kana bin abin da aka ce yi kana barin abin da aka ce bari a nan Allah ya ce wa mafi uhun da su sai ka bayar don ka zama mutum kiɗa ko don ka zama musulmi na fata mun fahimci wannan sai aya ta gaba Allah ce وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله su تعملون بصير وإن طلقتموهن إن كنت كيسن من قبل أن تمسوهن كافٍ كادوا وقد فرضتم لهن فريضة amma tuni kun riga kun farlanta musu sadaki an san sadakinta naira dubu goma ne ko dubu biyar ne ka riga ta biya sadaki ko yana nan akan ka a matsayin bashi amma an san nawa ne ga gashi kuma an daura aure ba ka riga ka farko shi ba sai ka sake ta to a irin wannan yanayin menene abin da za ku yi sai Allah ce fa nisfu ma farastu abin da ke kanku shine ku bayar da rabin abin da kuka wajabta na sadaka ma'ana idan mutum ya auri mace bisa da sadaki naira dubu goma an ɗaura aure an biya sadaki ko kuma aure ana bin su bashin sadaki sai kuma ya zo sake ta kafin ya fara saduwa da ita ɗaura aure kadai ya tabbatar mata da rabin sadaki da haka yanzu ba zai ce a bashi sadakinsa gaba ɗaya ba sai ya ɗauki rabi sai ya bar mata rabi ina fata an fahimta inda a ce ya taɓa saduwa da ita to ta ci dukkan sadaki gaba ɗaya amma tun da bai taɓa kusanta ta ba shi tana da rabin sadaki shi ne fa ma illa an ya afuna sai ka in su mata ɗin sun yi afuwa ta ce ta yafe maka ga sadakin ka gaba daya to wannan tunda ita ce ta ga dama ta yafe sai ka karba wannan ga wanda take mallakar al'amarin kanta kenan babbar mace mai wayo mai hankali aw ya afuwa alladhi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma wanda a hannunsa igiyar daura aure take ce ya yafi to wannan ma idan wanda a hannunta igiyar kulla aure take yace ya yafe to shi ma nan gurin yafe wata ta tabbata to malamai sun yi sabani wane ne allazi bi yadihi sun nika? Abdullahi da Abbas yana ganin allazi bi yadihi uqratun nikah shine waliyyu zawj waliyyu zawja wato alwalan nabi idan yarinya sai karama sai ta yafe da kanta in ta ce ta yafe da sadaki ka duka shi kenan idan babbace babbace wanda ba karama ba a'a wato idan babbace kai shi ta yafe da kanta kenan amma idan karama ce to shikenan sai mahaifin ta yafe a madadin ta ko alwalin ta yafe a madadin ta shine auya ko wanda zai biye dibi ikul sunika wadansu malamai suka saba wannan fahimta ta Abdullahi da Abbas suka ce allazi biye dibi ikul sunika shine azzauj miji dan shine hannun ta eh, kullu aure an fahimta ko ma'ana idan mace take ta yafe ga sadakin ka gaba daya shike nan ya halatta ka karfa duka amma idan kai kuma ka ce na yafi kai miji a madadin ka rabi sai ka ce a'a ka rike duka ma kai ka yafi shi ma wannan ya halatta to daukan ayar a wannan tsarin shine zai fi bayar da dama na ya shafi bangaren mace da kuma bangaren miji illa an yi afuna sai in mata sun yafi au yafuwan da zai biye da uku da ko in miji ya yafi a jumlace dai a takaice abinda ake nufi a nan gurin shi ne idan mutum ya daura aure da mutum a bisa ga wani sadaki sananne sai mutum ya zo ya sake ta kafin ya fara kusantar ta to ya sani cewa a ta daura aure ya tabbatar mata da rabin sadaki in dubu goma ne daura aure ya tabbatar mata da dubu biyar in dubu ashirin ne daura aure ya tabbatar mata da goma lokacin da ya sake ta tunda bai taba kusantar ta ba sai a dawo mata da goma canjin sa kenan ko a dawo mata da biyar canjin sa inda goma ne bayar sai in ta ce dauki gaba ɗaya na yafe maka to ya halatta ya karba dan Allah ce sai in tsibna lakum an sai in minhu nafsan wa kudu wa ya wannan gurin ya zama umumi sai mu dauke ta a gurin kenan ko kuma shi yace a'a tunda dan ne na ga dama na suna take dun na bar mata to shi kenan bayan ta ce to na gode shi kuma ta ce to kyauta ta tamattu ifa tunda ake wa unna alal musi kadruhu wa alal muqtiri kadruhu mata'a bil ma'ruf tunda wannan daban wannan daban ina fata an fahimta ba wani na'am na'am duk sai kun biya kuma wanda yake biya kowa a kawai ko da mutum ya kore ka ya ce kawai yawa kore ku za su su kwace kayan da ba haka da suke ba saboda haka wannan shine ka'idar yanzu dan Allah a cikin wannan tsari wanda muke karanta tun daga jiya zuwa yau musulunci ga ta yi wa mata ko turka ta musu ga ta ce da haka a nan gurin abin da ya kamata duk masu cewa ba su da'awar ƴancin mata su kula su kalli dokokin Allah ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah irin yadda suka yi wa mace adalci suka yi mata infaq kar ka kalli ayyuka na kun waɗansu bara gurbi cikin musulmai dan wani mutum ya azabtar da matarsa dan wani mutum ya zalunce ta dan wani mutum ya dan wani mutum ya yi duk abin da yi. wanda ba ayoyin alkur'ani suka goyi bayan sa ba ba wai hadisi ne na manzon Allah suka bashi lafiyi ba kike shike sai a dingina musulunci a ce musulunci ya tsaya sa mutum ya tursa mutum ta a'a wani bara gurbin musulmi ya tursa mutum mace amma musulunci bai goyi bayan abin da ya na zalunci ba inda ana aiki da shari'ar musulunci a ƙasa ta ɗauka al'amarin sa zuwa ga amirul mu'minina ko zuwa ga wanda yake a madadin amirul mu'minin ta kai kotun musulunci dole za a kwato mata haƙƙinta daga wajen azalumin da ya zalunce to da haka wannan ya kamata su mata su kalla dan kar a kururu ta musu kururuwa irin su dan kuma su an su kiran shedan ba tare da sun farga ba su yancin mata yancin mata yancin mata duk wannan ana so a zalunce su ne ba su fahimta ba amma ba wanda yake su mutu a duniya irin bature ba wanda yake cutar ta yake ci gaba da cutar ta irin bature dan yanzu a nan gurin idan yarinya mace tana yawo tana talla a kasashen irin namu tana tallan gyada tana tallan abinci tana tallan goro duk waɗanda suka yi makaranta za su nuna mata hankali sai ai local sai gashi nan tana talla ai illiterate sai tana talla ai wato sai da sauransu to waɗanda suka yi karatu din su kammala su kuma sai a rinka talla da su a yi tallar taya da su daga tayar mota sai mace ta buɗe cinyar ta kusa da tayar a ɗauki hoton tayar da motar sai ka rasa me za ka kalla tayar ko cinyar ma'ana ana tallar taya da cinyar idan za a yi tallan cingam da ke za a yi talla idan za a yi tallan makilin da haƙoran ki ne za su buɗe a ɗauki hoton su don su yi tallar makilin idan za su duk wani abu na fitsara sai kasance tun daga tallar giya har tallar tayar mota har tallar tunjam da yara za su ci mai danko har tallar kowane irin abu duk ya mace ake sawa ta sai ta kuma wannan gata ake mata ko yanci ya ta bata mutum su ta sun mutuncin ta sabulun wanki mace za a sa sallah sabulun wanka mace za a sa sallah sok na rubutu a makaranta mace biro na rubutu mace duk za a sa yar sallah yar sallah ne certificate kenan ita wannan ba ta da laifi a wurin turawan yammacin duniya da almajiran su nan cikin gida namu dan ita wannan ya ce yar sallah ce ka certificate a hannu kaddara an ɗauke shi sakarkariya yanzu zama sakarkariya ga wani mutum ko mai dukiya ko kuma wani jami'in gwamnati duk wannan ba an yi muke haka ne ke dan a amfana da yaren kike da kulukin dan za a dauke kina ajiye ki a office din a koya miki haka yadda zaki magana har yadda zaki ansa waya sai an sai an koya miki dan da ke da muni ki zaki rinka kiran customers ga waɗannan ma'aikata na wannan kamfani ko in wata wani kamfani ne mai zaman kansa ko in wani office na gwamnati da muni dole sai kin yi ladabi kuma duk wanda yazo sai kin ga yadda shi in kin kalle sai kin daure fuska sai kin yi murmushi duk kuɗin da za su baki na albashi sai kin yi ciko kafin ma ki biya su dan albashin da za a baki da shi zaki sai a tamfa mai kyau da shi zaki sai ne mai kwaskwas da shi zaki sai man shafawa man gashi komai naki duk fadan ki musu hidima su a karshe su za su kalla su dole kuma sai kin ciko haka ne ko ba haka bane ana da kin kwana biyu kuma sun tsufa sai a cire ki daga wannan sukar shirya kan kuma sai a layar da ki kuma wani daban sai yanzu ba a kan addini a kan kanta a duk wannan su mata waɗanda ba su ga ba su da wayewa ta fuskar addini ba ta fahimta sai dauka wannan ne ci gaba aiki fito ki maki ka fada da ka fada da maza ki ka fada da ka fada da maza ki ne ki je ki ciki ke ne dan maza idan ki ko ku kowa kuma kare kake su kan a cewa ai ka fada da ka fada da mace da mace su ma sun san ƙarya suke ko ban ɗaki suke sai sun ware na maza daban na mata daban saboda ka'idar daban ne suke da juna ko wasu yana da kasa'is nashi wanda ya ci karo da ɗan uwansa sai ya ce sun zama ɗaya duk zancen banza ne ya ce sun zama ɗaya to ya kamata mata na musulmai su gane irin waɗannan dokoki da Allah ya zayyana mana nan cikin suratul baqara da irin wanda ya zayyana cikin suratul baqara da irin wanda ya zayyana cikin suratul nisa sugura suratul salat da irin wanda ya zayyana cikin suratul tahrim da irin waɗanda ya zayyana a wurare daban-daban ga babuka nan daban-daban a cikin sahih bukhari sura ta kutum Allah ya wa mata a cikin alqur'ani suratul nisa'i amma ba ce suratul rijal ba duk wannan ba kulawa bane da haƙƙin su da kula da mutuncin su da karrama su da basu matsayin da ya dace da su to duk wannan bai rufe ki ba kuma sai an zuga ki kina zaune cikin mutunci an wanda sa miji ya ciye da ki ya yi miki sutura ya ba ki dakin kwana ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza sai kika ce kai ba ki kan wannan sai ki fito da kanki ki nema to dan kika fito da kanki shi kanki namiji ya san da kika fito ba za ki masa amfani mai yawa ba don idan aka ce ga wani kamfani yana da leburori goma maza ga wani kamfani yana da leburori mata in har ana bukatan adadin matan da za su kai daidai da goma can maza sai fa an sami mata ashirin zuwa talatin ko arba'in kuma a ce duk a ɗauke su a matsayin matakin albashi iri ɗaya wani kamfani ne zai samu tangarɗa tsakanin na farko ko na biyu mutum ne zai samu tangarɗa a ba su matakin albashi iri ɗaya don matsayin su iri ɗaya takardar sai da su iri ɗaya ko kaza ɗin su iri ɗaya sannan kuma ta zo dole ta haihu idan ta haihu a bata hutun haihuwa tana da ciki an bata hutun ciki ta haihu an bata hutun haihuwa to za ta yi aiki sun yi watanni dan an samu juna biyu an samu juna biyu dole a rika ko dai a ce ta zo rabin yini ko kuma a ce gaba ɗaya ma an ba ta su shi ko namiji na nan ba juna biyu ba za ba za ba za ina ta aiki gogan naka to sai kuma suke tun ma yana jariri kafin su samu su fara samun hutu an riga an shiga eh, abin nan matsala da domin sun fara farnabi kin fara amai duk ana cikin tashin hankali to wani aiki zaki je a samu kwanciyar hankali lokacin da su saboda wajen aiki da juna biyu kowane namiji su suke bi dan wani namiji ne ya tsora mata wannan dakon da suke dauke da shi sai ta ji haushin dukkan maza saboda su duk waɗannan ababen ne da Allah ya tsara wanda ya bambanta mu da juna ta hanyar fasa'is namu idan aka fi dole sai an haɗe to an shiga cikin rigima kenan da haka amma idan muka dauka za mu gowa mata yancin su da addini ya basu yanci na addini yanci na imani yanci na sallah yanci na zakka yanci na mallakar dukiya yanci na kyauta yanci na kaza ga kuma a cikin digital alqur'ani yancin sadaki yanci kyauta ta tamattu yancin ciyarwa yancin tufafi yancin kaza yancin kaza ga suna a lissafa cikin alqur'ani mai girma ba su tarin yawa waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu gurgudai da ayoyin alqur'ani suka nuna gurgudai da hadisan suka nuna ka duba ka ga wannan aya take dake dake idan kaza ne kaza ne idan kaza ne kaza ne illa an yafu sai in ta yafi in mutane wata ce ba da kana dole a baka aw yafu allazi bi yadihi ko shi in miji ya yafi an gane ku ubangiji ta ala ce wala tansu al fadl wa anta abu aqrabu lit taqwa wa anta abu ku yi afwa din wato kai miji ku yi rige tsakaninka da mata sai a rike sadakin ana bar miki gaba daya babu komai ko kuma ita tana kokari a gashi duka gaba daya rike tun da dai ba abin da ta gudana ka je ka sake wani auren da wa an ta'afu ku yi afuwa wa junanku aka rabu da takawa shi ne yafi kusanta ku zuwa ga takawa wala tansaw al-fadla bainakum kar ku manta da fifiko da ke tsakaninku da juna inna allaha bima ta'maluna basir lalle allah ta'ala basirun wato ainihin mai ganin ne bima ta'malun dangane da abin da kuke aikatawa التي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى القسطى لله قانتين فإن شفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون جي حافظوا على الصلوات كيكياي صلوا لي قبات ينسوا والصلاة الوسطى كما كيكياي صلى مفيفيتها وقوموا لله قانتين ku tsaya lillahi a gaban ubangiji ko ku tsaya bi ma'ana sakitina kuna masu shiru kuna masu kawai ba tare da yin zance a cikin sallah ba duk abin da za ku yi cikin sallah abin da ya shafi karatun alkur'ani ne da tasbihi da addu'o'i irin waɗanda aka saranta muku fa in khiftum idan ko kun samu kanku cikin hali na tsoro tsoro wanda yake mai tsanani fa rijalan aw rukbana to ya halatta ku yi sallah rijalan kuna tafi a kasa aw rukbanan ko kuna haye akan ababen hawan ku fa idza amintum idan ku kun samu aminci tsoro ya kau fazkurullaha kama allamakum to ku yi ambatan Allah irin yadda ya koyar da ku ma'ana ku tsayar da sallah kamar yadda ya koyar da ku da tsayuwa da ruku'i da sujada da sauran karatuttuka da komai na sallah kama allamakum kamar yadda Allah ya sanar da ku ma lam takunu ta'lamun abinda da ku ku kasance ku sani ba fadin Allah ta'ala hafizu ala salawat ya shafi kiyaye dukkan salloli gaba daya salloli guda biyar ne sai kuma yace was-salatul wusta da sallah mafificiya wace ce sallah mafificiya malamai sun yi sabani a kanta amma da zance mafi inganci sallah mafificiya ita ce sallar la'asar domin hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da kuma cikin sahihul muslim manzo Allah ya nuna as-salatul wusta ita ce sallar la'asar cewa hafizu ala salawati ku kiyaye salloli har la'asar din tashi da ciki cewa was-salatul wusta kefan ta ne da ambato bayan tashi da cikin taro sai zanto taksis ne ba da ta'mim wani lokaci akan ambata abu cikin taro sai a ware shi kadai domin nuna muhimmancinsa. wannan shine hujjar da waɗansu malamai suka rinjayar da wal asri innal insana lafi kusur cewa rantsuwa ne da lokacin sallar la'asar tunda a cikin sallolin yini ita ce sallah mafificiya tunda Allah ya ce haka zo Allah salawatu tana ciki sannan ya ware ta kuma yace wa salatul wusta manzo Allah kuma yace wa salatul wusta ita ce sallar la'asar da haka wal asr kenan rantsuwa da lokacin la'asar an fahimta ku wato wannan na nuna matsayin sallar asar kuma hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari wanda manzo Allah ke cewa na fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahar mala'iku suna musayar aiki zuwa wajen ku dare da rana akwai mala'iku da suke sauka daga sama lokacin sallar sallar asuba ba za su koma wajen ubangiji ba sai lokacin la'asar akwai wanda za su sauko lokacin la'asar ba za su koma wajen ubangiji ba sai lokacin asuba kaga suna musayar ayyuka ne a lokacin waɗannan salloli guda biyu wanda la'asar suna ci yayin da duk suka je wajen ubangiji sai ubangiji ya tambaye su kai fatarattum ibadi ya kuka bar bayina sai suke mun bar su suna sallah dama mun je wurin su kuma suna sallah kaga cewa ubangiji ta ya san abin da bayi su amma dan saboda mala'iku su ba da saida akan ayyukan kirki da muke yi sai ta sai ke turo su dan su kiya su kiwaci ne muke ciki kuma su je su kai masa bayani subhanahu ta'ala da haka dai sallar la'asar ita ce ake nufi da as-salatul wusta fadin wa qumu lillahi qanitin lafazin al-qunut wani lokaci yana nufin yin shiru wani lokaci yana nufin da'a inna ibrahima kana ummatan قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت ya القانتين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين القنوت هنا نفن طاعة a wani lokaci a wani lokaci kuma yana nufin yin shiru ba tare da yin magana ba anan da Allah ce wa qumu lillahi qanitin ku tsaya a gaban Allah kuna masu yin shiru abin da yasa muka fassara shi da cewa yin shiru wato saboda hadisi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a farkon musulunci da ya halatta ana cikin sallah ai magana ka yi shigowa masallaci ka tambayi wanda yake kusa da kai wanda ya fara sallah tare da liman bayan ka shiga cikin sahu ka kabbara ka ce wai raka'a nawa akai ya sabbi dan ai kai sa'a ai raka'an karshe ce wannan ma'ana an yi uku yanzu ta hudu ake ya halatta ai wannan ana cikin sallah babu komai amma sai Allah ya saukar da wannan aya hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin daga nan sai aka haramta yin magana a cikin sallah yasa wani sahabi muawiya ibn al-hakam as-sulami shi bai san wannan ayar ta sauka ba sai ya zo ya samu sahabbai suna cikin sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi kabbara ya shiga sallah kuma ya shiga da musu magana su kuma sai zungure su suke wannan zungure su san wannan zungure su san su kuma yana magana sai ƙarin magana yake yau me ne kuke shuri na me ne kuke ya wani kuke halalata suka yi dai da har suka gaji bai daina surutu ba suka gaji suka daina sannan yi shiru bayan an kammala sallah sai manzon Allah ya kira shi yake cewa wallahi ban taba ganin malami da irin manzon Allah yake wallahi man taharani wala naharani bai mun tsawa ba bai hantare ni ba kirawo ne yake da ya kai muawiya sallah nan da kake ji da gani daga yau sai yau ba abin da yake halatta a yi a cikin ta na maganganun yan adam abin da kawai ake yi karatun qur'ani da tasbihi da addu'a da kaza da kaza da kaza yace manzon Allah bai ce gani ni rama wannan sallar ba ma tunda lokacin bai riga na sani ba a cikin hadisin ba sai ne shi wannan sallar shi kenan ta riga ta wuce sai dai yayi kuma wani lokaci na gaba a sai dai mutum na wani kuskure cikin sallah a yau sai ji karatu an ce masa abu kaza kuskure ne sai mutum ya rama sallolin sa na shekara biyar baya shekaru goma baya sun riga sun mutu. ko kala asar sun tsazu ba zai rama ba sai dai ya kiyaye ta garba da ta isa'i masu zuwa zuwa illa ma sha Allah cewa ya daina wannan kuskuren shine wa qumu lillahi qanitin ku tsaya gaban Allah kuna masu natsuwa ma'ana ku yi babu magana amma faɗin Allah ta'ala fa in kuntum farjalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun wato wannan ɗaya ne daga cikin halaye na tsoro da mutum ke yin sallah sallar tsoro ita ce sallah wanda ake ana cikin yaki ana cikin hali ba zaman lafiya ba kamar ana cikin faɗa ke to tsoro ɗin iri biyu ne akwai tsoro mai tsanani shine wanda wannan ayar ta magana tsoro mai tsanani kun riga kun rinta ana gurza fada tsakanin ku da kafirai da kuma lokacin azhar yayi da kuma lokacin la'asar yayi duk wanda yake da alwala a cikin ku sai ya ci da sallar sa haka ana fada ana sallah a wannan lokacin maganar ruku'i da maganar sujuda duk an yaje maka shi a cikin sallah za ka yi kafara Allahu akbar kuma kana tuki da bindigan kana karatun Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir ka gama fatiha ka yi karatu sura gurgudun yadda ya sauka wal asr ce inna atayna fi qul huwallahu ce Allahu akbar wa ruku'i ne amma ba za ka duka ba dan kana gani sami Allahu liman hada ka dan dago ka sake sai ki wani Allahu akbar wai sujada ce amma ba za ka yi goshin ka kasa ba haka za ka yi sallah ima'an shine fa in khiftum idan tsoro yi tsanani farijalan aure ku bana to ku yi sallah din ko da kuna cikin halin tafiya ko da kuna haye akan dawakin ku ko da kuna cikin tanka ko da kuna cikin ramuka ku yi ta ga kwatance ba magana sai an yi ruku'i ko sai an yi sujjada da za ta goshi kasa manzon Allah ce mustaqbil qibla aw ghayra mustaqbiliha kuna masu fuskantar al-qibla ko da ku fuskance ta ba riga an yafe farjalan auruku ba nake amma tsoro wanda ke ba mai tsanni ba an riga an fita filin daga ana jin tsoron abokanan adawa sun iya zuwa a kowane minti mai zuwa nan gaba karka zai ku fara sallah gaba daya su zo su same ku cikin ruku'i ko cikin sujada su fashe idan ku kun sujada su bi ku bai yamiluna ta baylatan wahida to a lokacin sai ku kasa kanku gida biyu rabi su sallah tare da liman rabi kuma suna gadin inda ake tsammanin abokanan adawa za ku. in waɗannan sun gama sai su sallama su tafi sai waɗannan su tawo tana da siffofi har guda hudu kila idan Allah ya kai suratul nisa mun yi bayani akai amma ɗaya daga cikin siffofinta wanda take ita ma ta shahara ta bata cikin hadisi shine liman zai yi cikakkiyar sallah tare da sahun farko rabin sojojin bayan ya yi sallama sai su tafi sai waɗancan su taho su kuma su zo su kuma yi musu sallar su daban yi musu limancin wannan sallar abin da sai na zaɓi in kawo wannan ta tabbata cikin hadisi ingantacce lokacin da yayi wa mutanen farko ko kashi na farko sallah cikakkiya yayi sallama kaga ya sallasa ta farilla idan ya tashi zai yi wata domin ya limanci da waɗanda su ba su riga sun yi sallah din ba yanzu shi me yake yi lafiya yake sun so farin da suke kuma annabin ya yi hakan a aikace to ina magana cewa mai nafila ba zai bi farilla ba farilla ba zai bi nafila ba ina fata mun fahimta don wannan cikakken mahallin haske na don da ita akwai wata sifar ya rabi da waɗannan ya tashi tsaya waɗannan su cikawa kansu sannan waɗannan su zo ya musu rabi su kuma su tashi su cikawa kansu wannan kuma bambance bambancen da ke tsakanin su dai kamar yadda na faɗa idan mun je wajen fadin Allah ta'ala wa idza kunta fihim fa aqimta lahum as-salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان لكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا إبركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا karshe kai zatu tun fa tumu sala anan gurin kuwa fa in kuntum farjalan aw rukbana fa idza amintum fazkurullah fa musala salata atin shine a anan gurin domin siffar sallar ta ga banda sallah ta yau da gobe shi yasa Allah ce idan kun samu kanku cikin aminci to sai ku yi sallah wanda suke yau da gobe ita aka saba idan ana cikin tsoro kuma sai a koma cikin hali na emergency hali na tsoro din shi kuma a je a yi a nan gurin sai ce fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun a can fa idza tumanantum fa aqimu salat za a amintum anan shine fa idza tumanantum a can gurin fa aqimu salata anan a can gurin shine fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun anan bi anna alquran yufassiru ba'dahu ba'd da alquran fasin sai yana fassara fasin wanda duk yake so ya cika tafsiri to ne sai ya kulla kawance tsakanin ayoyin al'kur'ani ya kulla dangantaka da juna tsakanin suratul nisa'i da suratul baqara da ali imran da maryam da sauran surori to sai ya samu sakamako da zai faɗa fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun sai Allah ta والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج وإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم التي والذين يتوفون منكم وأن متوى تزو متسكنكم ويذرون أزواجا كما سكبر ماتا أولي وصية لأزواجهم فذاتي وصية جماتا ينسكم متاعا cewa ajiyar da su daɗi wato su zauna a cikin gidajensu na mazajensu ilal hauli har zuwa ga shekara cikakkiya irin yadda aka saba yi tun kafin saukar alkur'ani ghairu israjin ba tare da an fitar da su ba fa in kharajna in sun suka fita da kansu daga cikin gidan miji ba ƴan uwan miji suka kore su ba fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna to babu laifi akan ku ya ku waɗanda suke wakilai na bangaren miji ko dangin miji babu laifi akan ku fi ma fa'alna fi anfusihinna dangane da abin da suka aiwata wa kawunan su min ma'arufin na wani abin da yake sananne wallahu azizun hakim ubangiji ta'ala shine aziz mabuwayi sannan kuma hakim wanda yake mai hikima wannan aya kafiya ce ta fuskar hukunci an bar ta cikin alkur'ani dan mutum ya karanta ya samu lada amma abin da take nunawa na cewa mace za ta zauna a gidan miji har tsawon shekara ɗaya an shafe shi da ayar farko da muka karanta a ainihin yau wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan na bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra sai ya zanto da can ta kaba shekara guda ne amma sai aka dawo da ita wata hudu da kwana goma dan saboda sauƙaƙawa al'umma haka ubangiji madaukakin sarki ya zartar to a cikin alqur'ani gaba daya duk inda kaji an ce aya kaza an shafe ta aya kaza ta shafe aya kaza to galibi wanda aka shafe ita ce take fara zuwa wanda ta shafe ta sai ta zo daga karshe a cikin lissafi ko a cikin jerin ayoyi kaga anan gurin sai ya zanto cewa abin ba haka bane ba wanda ta shafe ita ce ta fara zuwa a jerin ayoyin suratul bakara din wanda aka shafe sai ta zanto daga karshe to irin wannan a cikin alqur'ani wuri biyu ne kadai daga nan cikin suratul baqara sai kuma cikin suratul ahzab Allah madaukake ce la yahillu lakan nisa'u min ba'di wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba wannan aya ita ce ta karshe in mun kwatanta da wadda za mu kawo yanzu wadda ta shafe ta ita ce faɗin Allah ta'ala ya ayyuhan nabiyyu inna ahlanna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma ata allahu alayk wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hadarna ma'aka wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiy إن أراد النبي أن يستنكهها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك عرض وكان الله غفورا رحيما كما وانا سيدنا إكسي تفرقوا على سابي وطن تكبري أما سيدا سيدنا سيدنا وانا إكسي سابي وطن su biyu ne kawai cikin sura bakara daga sura bakara sai sura ahzab in banda nan ba su da na uku da ta kaba shekara daya an mai da ita nawa wata hudu da kwana goma mata an ilal aula gar isra shekara ɗaya kenan sai aka ce arba'ata ashhurun wa ashra wallahu azizun hakim Allah shine aziz kuma shine hakim wato mai hikima sannan kuma mai izza cikin sa sai Allah ce walil mutallaqati lil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'ala al muttaqin كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون وللمطلقات للي ما تاي وقن دا aka sake su suna da mata'un kyauta ta kwantar da hankali kyauta ta lallashi an bayyana ko kyauta ta kwantar da hankali kyauta ta lallashi bil ma'ruf wanda za a bayar ta hanya sananniya a shari'ance daidai ruwa daidai tsaki bisa ga ka'idar alal musi kadaruhu wa alal muqtir kadaruhu an gane ko hakkan alal muttaqin wannan haƙƙi ne da Allah ya wajabta shi akan masu takawa kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi kamar haka ne ubangiji ta yake muku bayanin ayoyinsa la'allakum taqilun dan ku zanto masu hankaltar hukunce hukuncensa kuma kuyi aiki da su a nan gurin wata balaga da malamai suke faɗa shi ne ana cikin magana dangane da hukuncin mata tun daga saki zuwa ga idda zuwa ga reno an sake ta da za ta samu sadaki gaba daya ko kuma rabi ko menene sai aka yanke sai aka ce hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitina fa in khiftum farjalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun da ta kare sai aka ce wallazina yatawaffawna minkum aka sace koma kan hukuncin mata wai saboda wai saboda rikicin mata wani lokacin sai sa ka manta da sallah in baka yi hankali sai sa ka fito da riga bai bai ba baka sani ba sun da kamar yadda muka faɗa jiya shi yasa ana cikin wannan rikicin sai Allah sai hazu zo ala salawati kar a bata mare har ka manta da sallah wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitina fa in kuntum rijalun jalan awrukum abinda muka faɗa zama daidai Allah ya bamu lada wanda muka kuskure Allah ya kai mana a yau a yau daga yau bi iznihi ta'ala za mu fara salatu tahajjud a wannan masallaci yan uwa da dama sun yi tambaya shin ya halatta hadawa guda biyu tsakanin sallar tahajjud da sallar tarawihi zance mafi inganci at-tahajjud ita ce tarawihi tarawihi ita ce tahajjud at-tahajjud ita ce tarawihi tarawihi ita ce tahajjud kuma ita ce qiyamul layl kuma ita ce qiyamu ramadan da manzo Allah ce man qama ramadan imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wadanda za su kasa su yi tarawih daban su yi tahajjud daban to in har sun yarkoyi sama da goma sha daya sai in sun dauki wata fatawa ce cikin fatawoyin malamai da suke cewa ya halatta a yi sama da raka'a sha daya kamar da malaman Saudiya suke aiki da wannan fatawar in ko sun dauki tahajjud sun kadai su yi isha'i su jinkirta a karshen dare su zo su tahajjud to wannan sun tafi kan hadisin bukhari kenan da ummu na aisha take cewa a cikin ramadana da wajen ramadana annabi bai taba yin kari akan raka'a goma sha ɗaya ba idan mutum ya ɗauki wancan na farko to ya zo ta wace ta malamai in ya ɗauki wannan na biyu ya bi hadisi karar cikin bukhari ko muslim ta'ala ya mana gaban ka ba rigima ba faɗa da juna wasu alaikum ka iri biyu akwai warakar zuciya akwai waraka ta jiki warakar zuciya zuciyar ki ta warke daga